sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci a cikin shirin guzurin kiyama shirin guzurin kiyama dai har kullum shiri ne ɗaya tilo da kan yi tattaki zuwa ga majalisin malamai ustazai shehunne da kuma ɗaliban karatu domin karatu tare da su bisa kitabu sunna sannan shirin a yau ya sake yin tattaki ne zuwa ga zawiyar nan na ashir mustapha na ashir malam abdullahi mai baro ta cikin wada kaduna afirka najeriya A inda shehu malamin zai mana karatu akan fa'idojin riƙon amana da kuma illar ƙarya da yaudara a tsakanin al'umma domin al'umma su ji su damƙa su riƙa domin su guje masa domin su dace da kyakkyawan guzuri a gobe kiyama sunana har kullum salisu suleiman sarkin yaƙi takalmin shirin nake mota shirin har kullum a yin ayyuma kamar yadda aka saba zan dasa inda muka tsaya tare da shehin malam malam assalamu alaikum bisa ga maudu'in da muka ɗauko a shirin a yau wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu اللهم صل وسلم على الفاتح الكاتب وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم bismillahir rahmanir rahim Allah yana cewa inna arnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha wa ashfaqana minha wa hamalaha insan innahu kana zaluman jahula ita amana annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana cewa ayatul munafiqi salasun idza haddasa kadhaba wa idza wa'ada aklafa wa idza atumina kana alamun munafiki abubuwa guda uku ne na farko idan zai magana ya ƙarya idan ya alkawari ya saba wa idza atumina kana idan an amince masa yayi ainihin ha'inci wato dukkan wayannan alamomi malam da zaran mutum na aikata su malam munafiki ne malam sosai kuwa amana bayar da ita malam yace ha wajibatul ada an aka ɗauki amana aka baka wajibi ne ka isar da wannan amana da aka ɗauka aka baka. Akwai hatta ita amana ba wai kan abin da ya shafi tsakaninka da mutum ba a'a akwai amma akwai amana ta addini akwai amana ta kasuwanci akwai amana ta mu'amala akwai amana kuma ta ibada tsakaninka da kai da ubangijinka akwai amana na auratayya sannan akwai amana na auratayya tsakanin ma'aurata shine zaka ji Allah subhanahu wata'ala yana faɗa gami da Bayahudan nan ga shi Bayahude ne amma Allah ya mai kyakkyawan zato da amana shine Abdullahi bin Salam zaka ji Allah yana cewa wa min ahalil kitabi man in tamanhu biqin tsarin yuwaddi ilaika wa minhum man in tamanhu bi dinarin la yuwaddihi ilayka illa ma dumta alaihi qaima Allah ya ce a cikin Yahudu da Nasara ma'ana a cikin Kiristoci da Yahudu da Yahudawa akwai masu amana wanda ko da kai musulmi ne zaka yi mu'amala da su ba za su ci amana ka ba. To wato malam tsakanin Yahudu da Kiristoci ma su malam akwai masu amana da aka yi da su. Akwai masu amana. A duniyar musulunci. So sai kamar Najashi kaga Najashi ai Kirista ne amma saboda tsabagen amana Annabi ya tura mai sahabbansa domin ya ba su kariya kuma ya rike amana in ce su ba. Har ma mashirkan makka suka nemi cewa lallai a kawo wa'annan musulman a kashe su ya ce mu a wurinmu ba a cin amana ba a zalunci to malam ina dangantakan take tsakanin amana tsakanin shugabanni da kuma mabiya shi malam duka shugaban da ya gaza ko kuma ya kaucewa hanyar na kadoji guda uku shi ma ya shiga cikin sauran munafikai kenan sosai kuwa ai Allah cewa ya addul amanati ila aliha wa idza hakamtum bainan nas sai ce an takumu bil adal lokacin da ka zama shugaba kansila chairman house of assembly house of representative ka zama ainihin sanata ka zama gwamna to ai an danka amanan mutane a tsakaninka ne in za ka ka shugabanci to kai da adalci sannan a lokacin da ka zama alkali ko kai alkali ne a kotu nan ma kai ma an danka maka amana ne ko akwai almudda'i akwai almudda'a alayhi akwai almudda'a fi ji malam mai tofa to a lokacin da aka zo alƙalanci a matsayin ka na alƙali kai ma amana aka baka in baka yi adalcin nan baran alƙiyama sai Allah subhanahu wata'ala ya tambaye ka akan amanan da aka baka to malam kafin mu je da nisa malam da yake shirin dama bisa ga maudu'in su akan dan tuturo da tambayoyi kuma amsa musu a cikin wannan shirin da guzurin kiyama malam ga wata baiwan Allah malam tace malam don Allah don annabi kai kira ga samari da matasa musamman masu yaudaran yan mata tace wallahi malam ban san iyaka adadin yaudarar da samari suka yi ba malam har ya kai matsayin yanzu ma bana yarda da wani namiji malam na mika wa iyaye kaina da cewa su zaɓi miji kai, duk wanda suka bani na yarda na aminta da shi malam don Allah sanya mu a hanya waya mana da kai a cikin wannan shiri na guzurin kiyama Allah yana cewa yuqadi'una Allah wallazina amanu sai ce wa ma una a wata riwaya wa ma yuqadi'una illa anfusahum wa ma yashurun Allah ya ce akwai mutane da suke yaudaran mutane yukadi'una Allah masu yaudaran Allah zina amanu sannan suna yaudaran masu imani sai Allah ya ce wa ma una ko wa ma una? ba kowa suke yaudara ba illa anfusahum sai kawunan su ma shuruna amma ba su sani ba kana ganin ka je yar wajen yar wani ka yaudare ta ba kowa ka yaudara ba kanka ne domin in ka aikata aikin shariri ran alkiyama zaka gani a cikin littafin ka wannan yaudara kanwa za ta koma kanka za ta koma wa mai ya amal misqala daratin khairan yara wa mai yi amal da ratin sharrin yara ai idan aka saki koyarwar manzon Allah da iyalan gidan manzon Allah to za a shiga cikin halin kakana kai to ina kike ma da neman mu ki miji malam ga iyayenki malam ko a ka'ida na malikiya a malikiya ba a yadda ba budurwa ma ta kawo saurayi wa iyayenta sai dai iyayen ne ya kamata su nemo wanda ya dace su ce gashi mun yi miki miji a ka'ida na malikiya kaga dole za a yaudara za ta shigo cikin to yanzu an ɗauki an an kauce daga kan koyarwan sai na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an bi koyarwan san zuciya haka dole a ita samun matsaloli to malam mu ba ta shawara mu malam a cikin shirin gusur kiyama malam to muna muna baki shawara annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza takum man tardawna dinahu wa kulqahu fadawijihu matsalan da ake samu yan mata a yanzu ba mai addinin da annabi ya ce a aura suke nema su aura ba wa ya zo da mota wa ya zo da kuɗi waye zo da ainihin wani abin kyalkyalin duniya a duniya kullu ha mal'unatun mal'unun mafiya duniya ga baki ɗin ta tsinanniya ce to ko shi sa ne malam suka yawa a doron duniya malam shine saboda ba a an sauka akan doron koyarwar annabi da iyalan gidan annabi ai annabi cewa ya idza atakum man tardawna dinahu wanda ya zo wajen auren yakku ku duba addininsa da ɗabi'arsa fa zawwiju ku bashi aure amma yanzu me ake dubawa sayyaratahu wa baitahu motarsa da gidansa yana da mota yana da gida wa da dukiyarsa an fahimta ko abin da ake dubawa kenan to ke bakin ji bayan Allah to malam su wayannan samari da suke yaudara wa malam guzurin kiyama me zai ci da su wa ma yakhda'una illa anfusahum ya ku samari mai yaudara wallahi ba kowa kuke yaudara ba kawunan kuke yaudara inji Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace duk inda kaga mai yaudari kaga munafiki domin yace ayatul munafiqi thalasun idza haddasa kazaba Wa'iza wa ada aklafa wa'iza a ahada gadara yace alaman manabiki abuwa guda uku ne idan zai magana ya ƙarya in yi alƙawari ya saba in yi alƙawari ya saba idan yi alƙawari kuma sai ya yaudara ya zo wurin baban yarinya wallahi ina santa in Allah nan da kwana ɗaya biyu zan ainihin biya zan turo iyaye na. kai akwai wanda ma sarkin yaki. ina mai tabbatar maka zuwa suke su biya kuɗin gaisuwa su biya sadaki sai su lalata yarinya sai su bar kuɗin gaisuwa sai a saki jiki da su su ta kai komo da yarinya sai to da za a koma koyarwa addinin musulunci da an zo zauna lafiya shine duk wanda ya zo neman yarka kada ma ka ansa sadakin sai ranar daurin aure da na ya samu halin yaudararta amma yanzu talauci ne ya sa kuɗaɗen ana ansa wasu da su za a sai kujeru wasu da su za su wasu za a cika ɗan waɗansu abubuwa amma da za a bi wannan hanyar da lalacewar da ake da yaudar da ake da ta yi sauki. to malam a duniyar yaudara da karya malam da ka ambata a can baya malam malam ina shugabannin da sukan hawo duron malam lokacin da suke neman zaɓe su ta bututuwa da ƙarere da sauransu ƙarshe kuma idan sun hawo wannan mulkin ma'ala sun samu wannan shugabancin sai su juya mabiya baya malam su ma sun shigo cikin wannan tsani kenan. sosai kuwa wala ta kafa ma laysa laka bihi ilm inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulai kana anu mas'ula Allah ya ce wa afu bil ahad inna ahada kana mas'ula ya ku yan siyasa ya ku sarakuna ya ku attajirai kada ka yi alkawarin da ka san ba za ka cika ba shi alƙawari ran alkiyama in kai shi baka cika ba wallahi sai Allah ya tambaye ka sun shiga ciki ai babu ma wanda suka shiga cikin wannan tafiya irin yan siyasa inna lillahi mutum lokacin da yake yakin gangamin neman zaɓe zai zo ya rantse muku da Allah in mun hau zamu mu yi muku kaza zamu gyara muku hanya zamu inganta lafiya zamu inganta tsaro za mu inganta wutar lantarki malam sai kaga abun kullun ƙara taɓarɓarewa yake daga ya hau kan mulki sai ga daga shi sai ya'yan shi mukarrabansa saboda ku sani ya ku ya ku ya ya ku shugabanni musulmai ne ku ko kiristoci ne wannan duniyan kwana ta kwana nawa take wa duniya na wa in minna ilaiha wa dalibi hal mata'u ilan qida'i malam mai zuhur yana cewa ali ibn al-husaini yana cewa wa duniya na duniyan nan tamu wa in minna ilaiha ko da mun karkata zuwa gare ta wa dalibi hal mata'u jin daɗi ya tso ilan qida'i wallahi karewa zai saboda ka duk abin da zamu ya ku shugabanni mu a matsayin mu na malamai wajibi ne mu isar da saƙon Allah da saƙon manzon Allah zuwa gare ku in kun ji ya rage naku in ba ku ji ba mu dai mun isar Allahumma shaɗi. inna balagna Allah ka shaida mu dai mun isar to alhamdulillah malam ga wata tambaya malam mun sha amsa wannan tambaya malam daga bakin wata tambaya Allah malam daga can jihar Kano take malam gida tace malam don Allah don annabi ba mu dade mun dade da yin aure tsakanin da mai gidana amma tsakanin da Allah haƙoƙin da ya cancanci rika saukewa a kaina malam tsakanin da Allah baya iyawa malam da Allah ina mafita hanya tsani a cikin wannan shiri na guzurin kiyama kusan yana hanya domin samun mafita Allah yana cewa ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddala Allahu ba ba'dahum ala ba'din sai ce wai ma anfaqu min amwalihim ar-rijalu qawwamuna su maza su aka sani su tsaya akan ɗawainiyan mata inji Allah ar-rijalu qawwamu bima faddala Allah ba'dahum ala ba'din saboda abin da Allah ya fifita su shashin su a bisa shashi sai ce wai ma anfaqu min amwalihim saboda abin da suke ciyarwan dukiyoyin su wajibi ne in aka baka mace a matsayin matarka ka ciyar da ita ka tufatar da ita ka nema mata wurin zama ka koya mata addini sannan kuma ka rinka yin jima'i da ita in ba ta da lafiya ka ɗauki ɗawainiyar ta. Watan ka riƙa raya suna irin ta aure da ita yadda ya kamata ku in aka samu in aka samu tawaya daga ɗaya daga cikin wa'annan abubuwan to ka shiga haƙƙin ta. To malam ba ganin yadda duniyar zamani take da yadda muka tsinci kanmu a ƙasa ta Najeriya malam ce fa masu a hankali malam. To ai za ka yi daidai gwargwadon ka ne iya ruwa iya gari sai ka yi daidai. Wato daidai gwargwado. domin Allah ya ce wa ashiruhunna bil ma'ruf ku zauna da matayenku da kyautatawa wani sahabi ana kiransa Muawiyatul Qushairi ya zo wajen manzon Allah yace ya annabin Allah ya abal fadima ma haqqu ahadu ma haqqu ahadi zawjatina alaymi haqqi matan mu akan mu annabi yace to ba im ha idza da imda duk abin da cika kaci yadda matakka wa taksuha idza ta saita in kai sabon kaya kai mata wala tadribul wajha katta laifi ka dake ta a fuska amma fa akwai dukan in ta maka kaɗan dawo mata da hankalinta eh kaɗan daddawo mata da hankalinta to wato akwai ɗan zana kaɗan dai da akan dawo mace da hankali musamman masu gaddama da na musamman zamanin nan zaka ga mata masu tsaurin kai kai ta mata alkhairi kana kula da ita za ta ce mara aitu kairan minka kaddu baka taba tsina namun uban mai ba inna Allah ya ce wallati shuza nishuzahunna matan da kuke jin tsoron rashin kunyansu tsaurin kansu fa izuhunna in kun sun fara ku yi musu wa'azi talatuwa kar ki manta fa ni ne mijinki aljanna kina karkashin kafata in kai mata wa'azi ta kiji Allah ce wahajiruhunna fil madaji qawrat shi mata a wurin kwanciya idan ka kaurace mata tana wadaka dawo falo ta kiji Allah ce wadribuhunna sai ku dan zazzane su eh malamai sun ce darabin gaira barrahin amma ba wai bel dan nuna maka ta mata dai dan fishin ka dai ka dai ta tana za ta dan guje ka dai domin ta san su mata yawancin su shedanu na ta aljanu na tare da su wataƙila a lokacin wani dan aljani ne ya hauro in kaɗan an so ta ɗan kaɗan haka zai kauce in ya kauce ta dawo hayyacinta amma ba a ce kuma ka cire belt ko ka cire hannu ka farfasa mata baki ba a'a darabun gairu mubarrahin dukan da baya daga fata watan dai sai sai sai dai malam wannan shi to malam idan shi wannan miji ya gaje sauka wannan haƙoƙi na ta ciki har da bangaren raya sunna malam za a yi cewa ya yaudare ta ya shiga sahun munafukai kenan malam za a duba me dalilin da ya kawo ya kasa biya mata waɗannan haƙoƙa yana iyakan ƙoƙarin shi abubuwan sun ƙi ne sai ta haƙuri da shi a ci gaba da lallaɓa rayuwa a in komai yana yi saboda ganganci ne da zalunci to sai a je a nemi iyaye a shigar da su in yi kiyayewa ɗaya daga cikin wannan haƙoƙan namiji ya bar wa mace an yadda a je wajen mahukunta za a iya raba auren. Yanwa wa musulmi za ka iya za ki iya turo mana saƙon tambaya akan lambar waya kamar haka sifili takwas sifili biyu uku biyar takwas biyu uku biyu biyu. sifiliti takwas sifili biyu uku biyar takwas biyu uku biyu biyu sai mun ji daga gare ku malam da sa'in da muka tsaya a cikin maudu'in shirin namu na fa'idodin amana da kuma illolin yaudara da kuma karyace karyace a tsakanin al'umma to mu ci gaba da bayani akwai ah, malam Shamsu Abdullahi ya ce yana da tambaya Ah, to ka rubuto ka kamar yadda muke kuke bibiyan mu a wannan tasha ta sada zumunta ta Facebook za ka iya rubuto tambayanka insha Allah za mu karanta kuma za a yi maka bayani to Allah tabaraka wa ta'ala yana cewa inna arnal amanata mu mun mujiro da amana ala samawati abu sassamai wal ardi da kasai wal jibali da kuma duwar watsu Allah ya ce ina so zan baku amana wayannan abubuwan halittu ne na Allah Allah ya ce ina so zan baku amana bai abaina sai suka ce kai Allah mukan ba mu yadda ba za mu iya ba amana abu ne mai girma an yi hamilnaha ba za mu iya ɗauka ba wa ashfaqana min ha sai tausaya musu wa hamala hal insan sai dan adam yace ce ni zan iya ɗauka dan adam yace ce menene innahu kana zaluman jahula domin mai yawan zalunci ne shi sannan kuma gashi cike da jahilci to lalle ilalla an samu daga daga wasu shashin malamai suka ce ah, almaradu min amanati. abin da ake nufi da amana tsakaninka da Allah shine as-salawatul kamsu sallolin nan guda biyar da Allah da manzon Allah ya anso mana amana ce a gare mu shi kai kanka wajibi ka kiyaye su to wato mala dukkan wani bawa da ya gujewa soke wayannan hukoki na salloli guda biyar a rana wannan za a sanya cikin sahun munafakai kenan mala sosai kuma domin ya bar sosai ya bar amanan da annabi ya aiko mana amana ce Allah ke cewa hafizu alal salawati was salatul wusta ku kiyaye wa ku da sallah mafificiya yace to wajibi ne manzo Allah yana cewa as-salatu imaduddini man aqama faqad aqama dina wa man taraka faqad taraka dina ita sallah ginshikin addini ce wanda ya tsire ita ya tsire addini wanda ya barta ya bar addini sayyidina aliyu kanin annabi muhammadu babu ulumi rasulullah duk cikin sabon annabi ba wanda ya kai darajar sayyidina ali ya fi kowa ilimi ya fi kowa kusanci da sayyidina rasulullahi an rawaito hadisi daga gare shi ya yace kana kullama da kala waktu salati ta gayyara launuhu an gane ko eh ruwiya an rawaito anna aliyan lalle sayyidina ali karramallahu wajahu kana kullama da kala waktu salati duk lokacin da ainihin lokacin sallah ya shigo gayyara launuhu za ga launin jikin shi ma ya canza za ga jikin shi hankalin shi ba a kwance yake ba da lokacin sallah ya karatu so sai kuwa faqila lahu fi zalika sai aka ce min ya ali mun ga in lokacin sallah yazo sai muga duk ka ya canza faqala sai ce karja a waqtul amana ai lokacin amana ne ya zo ita sallah amana ce a gare mu dole mu bada ita mu daina kokari a dole ne mu sauke ta dole mu allati allati aradaha ala samawati Allah ya ce zai ba sama wannan amanan ta ce ba za ta iya dauka ba wal ardi kasa ma ta ce ba za ta iya dauka ba wal jibali duwar wutsuwa sun ce ba za su dauka fa a bayyana an yi hamina fa hamalaha al insan sai mutum ya ɗauka ma addu'o'i tare da nauyinsa to wajibi mu sauke wannan amanar ita kanta amana ce ba wai amana tsakanin mu kawai ake kira amana ba akwai abubuwa na addini wanda su ma amana ne malam yace wa qala ba'duhum al-maradu min al-amana wasu shashin malamai suka ce abin da ake nufi da amana al'aba gaban jikin kama da aka baka amana ne ka kiyaye su wurin bin Allah sai ka sarrafa su inda ya kamata sai ka sarrafa su ka je wurin da ya dace bisa koyarwar addini Allah ya baka idanuwan ma ka kalli abin da ya dace bisa koyarwar addini sosai fal ainu amana ka ma amana ne batu ma na baka ma in za ka faɗi magana ka faɗi alkhairi malam ko ka shiru mu kaffaha anil haram wajibi ne mutum ya kiyaye kama idanunsa gabarin kallo zuwa haram shi yasa zaka ji mai ahalin yana cewa an yanzura ilal haram ya kallo izuwa ga haram shi ma in ka bar idanun ka ya kalla amana ka ci amana malam ga wata tambaya daga bakin wata bayan Allah malam tace don Allah don annabi malam ina da kawaye da dama wanda na fahimci cewa maciya amanan mazaje ne malam don Allah na malam nayi nayi da su malam ne musu nasiha sun ki malam da Allah malam sanya su a hanya sai sai ta musu zukata malam watakila suna da a gobe kiyama to ya ku yan mata duk da dai akwai waɗansu 'yan matan da suke aikata wani abu wanda ba haramun ba ne amma hausawa suna cewa ana barin halal don kunya Shi shine zaka ga aminiya da aminiya ko ni ina da wannan kes ɗin yanzu ƙawa da ƙawa amma ta zo ta zagaya a addinance bata ci amananta ba amma a al'adance ta ci amananta aminiya wanda in matsalanta ya taso da mijinta ita mijin ma yake kira ya zo ya ce wacce wallahi ki zo ki ma wacce nasiha ta zaga ta ta aure ta ma aure shi tas ta aure shi kuma tas ta yi sanadiyar fitar da waccan kaga wannan cin amana ne a al'ada duk da dai a shari'a babu komai eh to malam ita wannan ta ce matan da suke cin amanan mazaje a waje ga ki da aure amma sai a ji kina cin amanan mijinki ma'ana kina leke leke da wasu hanyoyi na baɗala a waje ba ga ki da aure malam ina tunanin kamar abin da take nufi kenan to bai kamata ba ya kamata in mijinki ya barki baya nan ya tafi ki rike mai amana amma mazajen su sukan fara yawancin matan da suke haka suna fara koya ne a wurin mazajen su sai kaga mazaje su ma maciya amana sai ce sun tafi Abuja to malam miji yana yin hanyar da zai shiga wata malam ke kuma sai ki bi shi malam eh to ai wani zuriyar da tunanin malam ba ruwan wani miji haka ne amma mazan su ma a musu nasiha domin su ma sukan sukan sukan eh, aikata irin wannan cin amana za ka ga maza sun ce sun tafi suna gari kaza ko ƙasa kaza amma kuma lallai ilalla ba inda suka je suna nan sun koma gefe suna cin amanan matayen su su ma akwai waɗannan matayen daga zaran mazaje su sun yi tafiya za su ci amanan su cin amanan ma yanzu ba wai sai an kawo shi wanda ake son a ci amanan tare da shi gida ba ana yi a waya ga mace tana da waya tana chatting da shi tana chatting da wani namiji wannan cin amana mala ina matsayin matar auren take cin amana miji a gobe kiyama mala ai matsayin ta munafika ce ita ko munafika Allah ya ce inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannama jami'a Allah zai cakuɗa kafiri da munafiki a cikin jahannama ya kona su domin cin amana alama ce ta munafinci in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin wa iza atumina khana yace in in wa mutum sai yayi ha'inci saboda haka wajibin mu ne mu kiyaye tsakanin mu dukkan mu amanar da Allah ya aje akan mu mu kiyaye ta amanar da al'umma suka aje akan mu mu amma mu aje ta manzon Allah saboda tsabagen riƙon amanarsa hatta summiya bil amini har su kansu mushrikan maka suka sawa manzon Allah al-aminu ma'ana amintacce mai amana duk abin da ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wallahi al-azim wallahi al-azim zai rike ba zai ci maka amana ba akwai malami na Allah ya kara mai lafiya da tsawon kwana wanda shi ya koyar da ni huruful hija'iyya shine alifun ba'un ta'un sa'un jimin ha'un a rayuwa na ban taba ganin mutum mai amana irin sa ba ana kiransa malam bala yaro malam bala yaro idan ka ɗauki kaya ka bashi wannan na sha gani ka bashi amana misali ka kawo ka bashi kuɗi ko amana ko wallahi in za su shekara goma canji ya canza a ciki canzawa ya wai bari ana neman canji a canza wallahi ba zai yi ba yanda ka bashi dai haka zaka haka zaka zo ka ɗauka wai bari in ɗauka in yi amfani da suka ka wallahi bai yi bai yi. to kaga wannan su ne sufaye na gari mutanen Allah wanda akwai irinsu irinsu Malam Abdullahi su ma Allah ya saka masa da alkhairi za ka ga kwata kwata a rayuwar shi shi bai cin wani abu ma sai abin da hannun shi ya aikata abinci bai ci ko wani abu bai sha sai ruwa yana nan sufi ne a nan garin nan mal abdullahi ba Nufi ne gwamna Za ka sato irin nan mutanen sun rike amana kuma su ne mutanen da ya kamata a yi koyi da su malam bisa ga duniyar shugabanci malam me zaka ce ga shugabannin da aka dora musu haƙoƙin al'umma mana, ta yadda za su tsira da kansu don su dace da kyakkyawan guzuri a gobe kiyama malam to Allah yana cewa man lam yahkum bima anzalallahu fa ka humul kafiruna wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ka humul fasiquna duk wanda bai yi hukunci da abin da Allah ya saukar ba ba Allah ce ka rike amana ka ki to kai kafiri ne duk wanda ya ki hukunci da abin da Allah ya ce ai kai munafiki ne amma nan ban bayyance kamar malam sa ka ilmantar da mu malam mana malam kana nufin duk wanda ya kauce wa hukuncin Allah subhanahu wataala malam kafiri ne ko sosai ku Allah ne ya faɗa yanzu misali kai a matsayinka na musulmi ko da takara ka zo nema ai kai cewa kake yanzu ma an dawo ana wani wai muslim muslim ticket ko ai musulmai ne misali kai tunanin suka zaɓe ka kuma qur'ani za a baka karanci qur'ani za a baka karanci kuma ka zo ka yi alƙawari cewa ka ɗauki amana za ka yi abin da ka yi alkawarin abin da ka nan za ka cika sai ka zo baka cika ba ka saba alkawarin Allah ka yi alkawari ka saba to wani me hukuncin wanda ya alkawari ya saba hukuncinsa manafiki ne to menene hukuncin cewa ka yi ka gabatar da abu da addini domin ka ce muslim muslim ticket an zo an zaɓe ka kuma ka zo ka saba ma addini kuma qur'ani ya ce duk wanda ya alkawari ya saba ya saba hukuncin Allah to kaga wanda bai cika hukuncin Allah ba ya zama kafiri to watan dai mallamin shugabanni suna cikin hadari mallamin suna cikin hadari ba ma karami ba wallahi alazim wasu ma sun dade da fita a cikin musulunci ba su sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kawai suna ganin kamar shugaba ne dai ana kallon shi dai yana sallah malam yana koyi malam. kuma gashi naji ka ce ya fita ya fita bai sani ba saboda ya bi hanyoyi ya saboda shi jahili ne bai ɗauka wa'annan abubuwan da ya zo ya kulla za su iya kai shi zuwa gaba ya ɗauki Qur'ani ya yi rantsuwa amma sai ya aje Qur'anin a gefe koyarwarsa koyarwarsa yi abin da ran shi yake so kaga ya fita a musulunci ma bai sani ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kamar masu karatun Qur'ani da annabi ce rubba qari'ul Qur'an wal Qur'ani yal'anhu akwai mai karatun Qur'ani yana karanta Qur'ani matsi ne me yake ka gani amma ka kai bai san Qur'anin tsine ba ya fita daga koyon Qur'ani sai Qur'anin ya tsine mai ya tsallake hanya bisa tsani in ka tsallake hanyar Allah sai kaga aka fita daga cikin addinin Allah inna lillahi wa inna ilaihi wannan shine to mala ina sakon ga dukkanin mabiya da su kuma wanda ake suke jagorantar al'ummar mala kina za su tallafa wa su shugabannin dan a zauna lafiya a samu waraka bisa koyar addini mala to gaskiya mu sani dai cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi dukkan ku masu kiwo ne kuma abin da aka baku kiwo za a tambaye ku gobe alkiyama duk mutum mutumin da Allah ya bashi kiwo ya kamata ya kula da wannan kiwon ko da dabbobi ne ba ma mutane ba a wannan ƙasa namu muna fama da bala'in tsadan man fetur wannan tsadan man fetur ya ja waɗansu da dama yanzu sun aje ababen hawan su wasu sun aje kuma ababen hawan da shi suke neman abinci domin in ka fita neman abincin kuɗin da ka siya na mai za ka samu kuɗin da zaka sai wani mai ba za ka samu kuɗin da zaka biya balas ba to kaga ta'addanci da barayi za su ƙara yawa a mutum sai ga ya wurgar da motar ma ya ce ba ma zai to muna kira a duba ko 'yan majalisu da muka tura ku zama wakilanmu a shigar da wannan motion ɗin a sassauta a rage wannan lita na mai yayi tsada abu na gaba shine abinci abinci ya yi tsada talaka wani kuma abin da zai baka mamaki gashi abubuwa suna tsada ma'aikata ba ƙara musu albashi ba ba ƙara musu albashi ba wannan bala'in da muke ciki a Najeriya ba komai zai kawo mana sauki ba illa adalci kuma akwai matakan tsaro Najeriya ku rinka kulawa da matakan tsaron ku musamman tun daga kan 'yan sanda civil defense 'yan sojoji da sauransu a ƙara musu albashi ya zama albashinsu na wadatar da su wato a rika kula da su ana rika kulawa da su yawa za su kau da ido wajen ansan wajen ansan cin hanci da rashawa ka ce ni ko irin 'yan sanda a ƙara musu albashi ya zama duk albashin ɗan sanda ya ishe shi da shi da iyalansa ko na wani har ma ya taimaka ma waɗansu haka soja ya zamanta cewa da ya da rayuwar shi saboda ƙasar shi albashin soja ya kamata ya bi albashin kai wallahi ya kamata albashin ɗan sanda ya bi albashin 'yan majalisu da sanatoci wannan shawara ne eh shawara nake bayarwa ya kamata a ce ya kamata a ce albashin dan sanda ya fi albashin soja ya fi albashin yan majalisu saboda mai yan sanda da sojoji su ne kasa in akwai su akwai zaman lafiya a kasa in sun lalace kasa ta lalace wajen malam ana kana nufi in dai za a samu ingantaccen tsaro a inganta rayuwar jami'an tsaro a inganta zauna lafiya a tura wala da noma shine magana za a zauna wadata ya sauki sosai wallahi zai wadata ai adalci to Najeriya za yanzu kaje kasashe da dama an kaje albashin yan sanda da sojoji zaka je ya ishe su har ma su taimaka ma waɗansu wannan shine abin da muke kira ga shugabanninmu Najeriya ana cikin halin kakanikayi a taimaka a duba a sassauta al'umma na cikin damuwa abubuwa sun yi tsada kuma babu ƙarin albashi Ina saƙonka da bulaleyenka malam ga dukkanin ma'aurata bisa gaskiya da amana a guji cin amanan juna da manafinci malam domin a dace da kyakkyawan guzuri. To Allah ya ce wa ashiru wannan bil ma'ruf mu zauna da matayen mu da kyautatawa su ma matan mu su zauna da mu da kyautatawa banda cin amana kuma ayi biyayya domin annabi ya ce aljannatu ta ta aqdamil ummahati aljanna tana azwaji aljanna ta karkashin daga dagan mazaje wannan shine sakona na ƙarshe. Alhamdulillah wa musulmi na shirin na guzurin kiyama na wannan rana zai da sa'aya sai kuma mako mai zuwa bisa dumi duka idan Allah ya kai mu. madalla godiya ga Allah madalla godiya ga Ashek Mustafa na Ashek Malam Abdullahi mai baro ta jin wada Kaduna inda ya mana karatu a cikin shirin na guzurin kiyama na wannan makon godiya ga dukkanin ku masu sauraro da kuma ƴan uwa abokan aikin da a kullum ka aga za su taimaka domin ganin fa shirin ya tabbata ya zo muku sai kuma ni har kullun dan ku je kan ku kanin ku abokin ku dan uwan ku masoyin ku wato Salisu Suleiman Sarkin Yaki wanda a kullum bisa yadda mai duka ni na kan shirin shirin kuma gabatar da wannan nake cewa da ku wassalamu alaikum guzurin kiyama mu